ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون waɗanda suka kafirta da Allah suna kashe dukiyoyinsu don hana mutane bin addinin Allah za su batar da dukiyoyin amma abin da suke so ba zai samu ba sannan makomar kashe dukiyar ta zama nadama saboda rasa ta da rasa abin da suka so da batar da ita sannan kuma a rinjaye su ta hanyar ba momine nasara a kansu waɗanda suka kafirta ana kora su wutar nama, ranar alkiyama suna masu dawwama a cikinta.